kwabrin da kuka sani amma lokacin da aka to da na kira to shine ba wannan kwabri ne da aka saba ba duk dai yadda fassara take bai da labari shike in muka halarta lahira za mu ga hakikanin lamari hmm. Allah ka samu da kyau mu ga da kyau hmm. to yau ku shafa an sake ranar da aka kuren yiwa daga sa ku yi aula za a kira su ila sujud zuwa ga sajada falasta in ba sa iyawa domin anan an kire su ga sallar basi ba khashi'atan absaruhum idanunsu sun kankan da kai sun yi kasa dole sun kaskanta yau ko 'yan ta'adda aka kawo za ga sun duke kansu tarhaquhum billah kaskanci ta riske su wa kad kanu haqiqa sun yi zama a duniya auna ana kiran su ila sujudi idza su yi sallan nan hum salimuna suna kiyawa ai ba za su yi sallah ba Allah ce fazarni ka kyale ni wa man yukadibu ga wanda ka karyatawa bi hadal hadisi ga wannan alqur'ani sanastadrijuhum za mu kama su sannu sannu min haythu la ya'lamuna inda basu da masaniya wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaydi haqiqa tanadi na matinin mai ƙarfi ne ba a yi masa am tas'aluhum ajran wai ko kana tambayar su jingari ga idan manzanci fa hum muskalun an noyashe su min magaramin daga biyan kakkari abinda suke basuwa shi yasa ba za su yi imani ba am inda humul ghaib ko suna da wani gaibi ne a lauhul mahafuz wanda akwai ilimin gaibi a ciki ko suna da shi ne fahim yaktubun suna rubutu abinda suka faɗa daga wannan littafi ne ba su da shi don haka daga ƙarshe dai fasbir ma'aiki ka yi haƙuri li hukmi rabbika ga hukuncin matalicinka wala ta kun ka sahibil hut kakka kasance kamar ma'abuci kihi shine yunus alaihi salam an ce can wazan nuni can cikin suratul anbiya ya yi ƙarhi don zu an ka ce kuma an ka ce nun hmm? zu tana nuna girmamawa nunu kuma babban kihi to amma ga sahibu ana nuhin kakkazan ƙasa domin shi abdullahi gwando ya ce ana cewa abu huraira sahibu rasulillah kaga shi a ƙasa ga annabi sallallahu amma ba a cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu abi huraira ba a cewa annabi shine sahibu abi huraira to shine wala takun ka sahibil hut kakka zama kaman ma'abuci kihi izna da lokacin da ya kira wa zannuni iz zahaba maghadiba fa dhanna alla naqdir alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dinna wa huwa maqzum alhali yayi tankal da kushi laula an tadarakahu ni'matun min rabbi ba don ni'imar matalicinsa da ta cin masa ba lanubiza wallahi da an kano shi daga cikin cikin kihi bil ara'i ka ji daji shajjala lane ce ba duci ba ya ce a wurin wa ho mazmumu alhali yana abin zargi to da yake ba a zarge shi ba to ta ba hu rabbuhu ta sai zabe shi fa ya sanya shi min salihin cikin salihai amma shi Abdullahi Gwando da wasu masu tafsiri suka yi gyara a nan suka ce ciwon da aka yi an zabe shi da annabta suka ce ba haka ba ne ai tun harko tun kamin ya tahi cikin cikin kihi ai an yi batun cewa shi annabin Allah annabi Yunus manzo ne wa inna Yunus la minal mursalin kamar da shi Abdullahi ibn bai ambata a cikin suratul sabata an yi wannan bayani to shine aka ce malaman tafsiri suka ce ko da ya ji yana cikin cikin kihi ga dukun kihi ga duhun dare ga duhun gulbi sai dan motsa kafa ne ji in akwai shi sai ji akwai shi sannan ci gaba da motsa sai ci gaba da tasbih to sai aya ta karshe wadda tana nuna matsala ta ishi na kandun baka Allah yana mai ciwo وإن يكاد الذين كفروا bi بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم آه أنا شكرا bayan Allah ya hana annabinsa ya kasance tare da mutanensa kamar sahibul hut yanzu kuma zai ɗebe masa damuwa ya sanashe shi cewa suna musun ayoyi ne ne domin hasada Allah ya ce wa in ya kalun na kafar lokacin da hakika kafirai sun yi kusa kiri kaɗan la naka la yuzliku naka ana waya ru'a ana mata wasali sama la yuzliqunaka ko la yazliqunaka sun yi kusa su halaka ka haka shi Abdullahi wanda ya kwasa ko kuma la yuzliqunaka su ma kashe ka din saboda kallo tsananin kallo bi absarihim da idan danon su saboda dube mai tsanani sun yi kusa su kashe ka daga wurin ka ma su jaye ka daga wurin ka lamma sami dhikra lokacin da suka ji alqur'ani wai kulun suna cewa don hasada innahu la majnun hakika wallahi mahaukaci ne saboda Alƙur'ani da ya zo da shi wa ma shi alkur'ani bai zama ba illa zikirin wace wa azi lil na ga talittoci mutane da aljannu hauka ba za ta faru ba sakamakon Alƙur'ani. to anan ibnu kasir ya ce la kuna ka ma'ana su sa maka kandu da su shi an ma'ana suna hasara ka saboda kin da suka yi maka ba don Allah ya kare ka ba yace cikin wannan aya akwai dalili ga cewa kandun baka gaskiya ne tana iya samuwa ka yace hadisai da dama hanyoyi da dama sun taho da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta innal aina harfun hakika kandun baka gaskiya ne inda akwai wani abu da ke cire makaddara wallahi da kandun baka ya cire makaddara don haka in kandun baka ya kama wani in an ka ce shi mai kandun baka ya yi wanka a samu wancan to ya yi fa kai ya ki ya zo a hadisi kandun baka gaskiya ne tana kai mutum kabari tana kai rakumi tukunya hakika mahi yawan wa inna halaka ummati halaka ummati wa inna aksara halaka ummati fil aini mahi yawan halaka al'umma ta kan dun baka ka halaka su turan shi dai ne shi abdullahi gwando ya ce cikin tafsirinsa biya ta'wilo da mutafa waɗansa da dadewa a wasu kabila banu sulaimi in suna son su yi maka sharri to sai su kwana uku suna azumi azumin ƙetana suka don duk wanda sun kadi babu su ta baraka Allah sha Allah an kare da matsalarsa to shi yasa ai da yawa in mutum zai hita da sai a ce karin mugun mutum ai in yana da kandu bai sani ba ana samu ne ga salihi ana samu ne don suka ce sahalin nuhu naifin mutum ne kwari mai kyau sai amirun nu rabi'a ya dibe shi ina sai ne ya kwari ko motsa kai ne bai yi bai daga idanu ne to shine aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce hal tattahi yace hal tattahimuna fihi min ahlin kuna tuhuma wani ya mai magana ne suka ce wani to shine yace don me mutum zai kashe dan uwanku misa in abu ya burge ba ka cewa tabarakallahu masha Allah sai ce wannan yayi wanka aka zuba mai ana zuba sai gashi ɗaya ya miki ya ci gaba da lamarinsa to shi ne ma'aiki ya ce in mutum ya ga abu ga kansa ko ga dan uwansa ko ga dukiyarsa ya burge shi to ya ce tabarakallah masha Allah domin innal ayna haqqan haqiqa kan don baka gaskiya ne bukhari da muslim suka rawaito don mutum na iya wakai ne kan don baka cikin suratu yusuf mun bambanta mun hudu bayanin bambancin hasada da kan don baka to da yake an dade yanzu mu maimaita za mu hudu guda biyar wato duk mai kandun baka mahassadi ne amma ba duk mahassadi an mai kandun baka ba mun ji bambancin su dai na biyu shi hasada da keta daga tahowa sai mai keta yana ƙin da Allah maka shi ka hasada amma shi kandun baka yan abu ya burge mutum ko bai da keta ko ne na uku kandun baka ana samun ta in abu ya samu gashi an gane shi ƙasa sannan kandun baka ke faruwa gare shi amma shi mai hasada hada in advance gare shi tun abu bai to bai ya hasada ta ga alamun zaka samu ni'ima bayan haka kuma na hudu mutum na iya sa kai ne kandun baka ya dibi jiki ne ko dukiya ta ta burge shi ko mota ta bai ce tabarakallah masha Allah wala kandun baka ya kama ta da kai ne fa amma mai hasada bai hasada kansa na biyar shi mai hasada rayuwa ce kazantatta ko shi a sarkin mallaman duniya gaba rayuwar ba ta da kyau shi kuma mai kandun baka ana iya samu ne ga wanda annabare shi kandun baka bayan haka an samu wani yaro yana shan nono da kyau da kyau sai wata taddibe shi ba sai tabarkala masha sai sai gashi kandun baka ya kama shi ya kasa tsusan nono wani kuma yaro mai fasaha yana ta dumi cikin mutane yana karatu da wani ya samu baki sai gashi da ya zan bai iya dumi ran nan ya rasu ibnu kasir ya ce an karbo daga sayyidi ali radiyallahu ta'ala an addu'a game da ma'aikiya wa hasan da husaini Allah ka yarda da su lokacin da kandun baka ya kama su to shine musu addu'a Allahumma zassallanil azim wal mannal qadim zal wajhil karim kalimatit الكلمات التامات da'awatil mustajabat عافي الحسن والحسين من أنفس الجن على أنفس الجن وعين الإنس أنا فدن wannan sai ga shi sun ci gaba da wasas gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan don baka ya yi. mai ce ku zankawa matan ku da kawunan ku da biyan ku wannan addu'a din in Allah ya so ba wata addu'a da aka taba yi irin ta inda game da sha'ani kan baka ne haka alhasan al-bisri da shi Abdullahi Gondo da mai sawi suka ce ai da almaharra wannan aya tana amfani a rubuta a karanta ga dukkan kandun baka kan dumbaka ma ba zai cuta maka ba yan kada da uzu bi kalimatin lahi tamati min kulli nafsin hamatin wa ainin lamatin wannan bayani ya gabata cikin ah, shagumi ya ambaci wannan suka dai ta ka'awo laƙunna waɗanda ke sa insha Allah ta'ala za a yi maganin kandun baka idan ana yin wa'annan laƙunna don haka yana da kyau in ya kawo lazina kafa mutu ya rubuta ta kamar bakwai har sati guda yana sha in akwai kandun maka zai jaye in babu shi insha Allah ta'ala Allah zai tsare shi don kandun baka bala'i ne don haka hadari ne ko mutum ya san yana da sifa mai kyau sai kaga yana bayyana ta wannan kandun baka na iya kawo mutum kuma yin kama yana bayyana da kandun baka ya kama kaɗin, sai kaga kuma bai sani ba don haka sai an lura duk ka ga abu ya burge ka sai ka ce Allah ma sha Allah shikenan ka kashe kandun baka ne amma ba kamar yadda wasu ka ce tabarakallah tabarakallah a'a Allah ma sha Allah ake ce wannan shi ne malaman tafsiri suka ce farko an girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma an girmama alqur'ani don haka farko da karshe sun haru ko su kamar shan gumi a bacaka ko suka ce a'a farko an kore hauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarshe an kore hauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da farkon suran nan da ƙarshen suran nan sun yi macin sun haɗe daidai adan za mu dakata Allah shi kara taimaka mana. Wa ma ƙur'ani shi alqur'ani bai zama illa wa wace tuna ta sanin alimi daga talib to shi an fassara shi. muna ƙara godiya ga suke doka musamman Malam Ibrahim Na'ibi da Malam Amiru Yanci gidan haki da Malam Annas Ahmad da kuma yau mun samu ƙari na ahmad aliyu kafa mai goranyo ya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi ta ƙara taimaka mana haka ma abubu zu yau kwana biyu da ya haihu da shi da yazidu shi yazidu ah, sabon birni shi abubu zu ya haida shi kuma yazidu biya Allah ka raya su kan suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma akwai wani bawan Allah da ya rasu a nuhawa a yau aka yi masa janaza shi kuma dokta 1 pc umar tudun wada jiya ya rasu allah ka gafarta musu baki da kai musu rahama nukul al'auku da bismillah zuwa gare su ya rabbi ya rabbi ya rabbi allah shi gafarta musu kai musu rahama mu kuma allah shi wata ta allah ya saka ma halarta da alheri da duwanda da ba mu goyon ba allah ya saka musu alheri ka biya kowa yana yara allah ka raya su suna sunna da muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan azumi Allah ka ba mu alherin sa kowane iri duk masu kama muna Allah su kama musu kowace fuska da sirrin fatiha alhamdulillah rabbil alamin rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin Dari minti bakwai mun kare. Jiya ma ya killa shi ها نسمي استكمال